Kamar yadda kungiyar gaban Afirka APN wacce ta assasa taron ta bayyana taron manema labarai da aka gudanar a Accra, ana sa ran shugabannin Afirka goma sha biyu da manyan 'yan kasuwa daga sassan Afirka da dama za su halarci taron da za a gudanar a ranar 26 zuwa 28 ga watan Janairun 2023. Shugabannin ƙasashen Najeriya, Kamaru, Cote d'Ivoire, Habasha, Kenya, Morocco, Afirka ta Kudu, Senegal, Guinea-Bissau, Benin, Niger da Congo ne za su halarci taron. Dr. Eugene Owusu babban darakta, coordinator taron kuma mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan ci gaban ƙarni ya bayyana makasudin assasa taron muhawarar. The Africa Prosperity Dialogue Series have been established as a convening platform. An shirya jerin tattaunawa kan ci gaban Afirka domin ya zama wani dandali na taron shugabannin siyasa da na 'yan kasuwa na Afirka don tsarawa da ingiza sauye-sauyen Afirka tare da babban burin samun ci gaba a duk faɗin nahiyar ta hanyar inganta haɗin gwiwar tattalin arziki zurfafa kasuwanci da haɗa kai da kuma tasirin saurin zuba hannun jari dr wuse ci gaba da cewa taken taron afta daga buri zuwa aiki isar da ci gaba ta hanyar kasuwanci a nahiyar na nuna irin gagarumar damar da afta ke bayarwa don zurfafa kasuwanci tsakanin afirka da kuma ci gaban nahiyar baki ɗaya ministan yaɗa labarai honorable kojo unkurma wanda ya wakilci gwamnati ya nuna muhimmancin taron tattaunawar the importance of this uh, platform dialogues that will take place here cannot be overstated. Muhimmancin tattaunawar da za a yi a nan Ghana ba zai misaltu ba. Dandali ne da za ku samu haɗuwar ra'ayoyi masu ƙarfi. Irin wannan dandalin yana ba mu dama da gaske wajen yaɗa ra'ayoyi tsakanin masana'antu da masu tsara manufofi. Tattaunawar za ta kasance cikin sassa biyu kamar haka: 26 zuwa 27 ga watan Janairu za a yi tattaunawar kasuwanci da harkokin shugabanci sai sashe na biyu da za a gudanar a ranar 28 ga watan Janairu. Bayero wanda shugaba kufu Ado zai jagoranta zai kasance tattaunawa ce tsakanin shugabannin kasa da shugabannin masana'antu da kasuwanci. Masanin tattalin arzikin kasa Hamza Adam Attijani ya ce taron zai taimaka wa Afirka bangaren kasuwanci, siyasa da kuma tsaro. Akwai amfanoni da dama da zai bawa musamman abin da ya shafi lamari na tattalin arziki. Saboda wannan tattaunawa zai gayyato shagabannin Afirka da ke da kwarewa kan hanyar da za a bi a ga cewa nahiyar Afirka an samu wani babban kasuwa ruwa ɗaya da yake kasashen Afirka za su iya cinikayya wurin ba da an shiga masasi ba. Sannan kuma na biyu kasashen Afirka da yake lamari na siyasa ya gurbace za a zauna a ga cewa wani hanyoyi za a bi a yi ana magance wa'annan ababa. Idan ku anya an samu wannan an magance shi to zaman lafiya kuma abin da yake haifarwa shine wato ci gaba na nahiyar Afirka baki daya. Isa mai rago Jibril Abbas mai fashin baki ne kan al'amuran yau da kullum. Wannan taro zai samar da kasuwa bai ɗaya, wanda zai bunkasa kasuwancin kasashen afirka a tsakaninsu da kuma waton taimakawa kasar ghana na samun karfin fada'aji a fannin siyasa da kuma kasuwanci domin ghana za ta kasance mashiga na kasuwanci da bunkasa tattalin arziki a tsakanin kasashen afirka baki daya masana tattalin arziki ma'aikatan banki da sauran shugabannin 'yan kasuwa afirka da ma wajensu za su halarci taron idris abdallah bako sashen hausa na muryar amurka daga accra gana. Ghana.